وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يغوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan da wannan yammaci na ranar juma'a bakwai ga watan rabi'ul awwali hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1429 wanda kuma ya zo daidai da sha hudu ga watan uku shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisa tamu ta mako-mako a wannan masallaci mai tarin albarka a cikin tafsirin alkur'ani mai girma inda muke cikin tafsirin suratul hadidi mun kuma tsaya a wancan satin wajen tafsirin aya ta goma inda za mu dawo kan wannan aya ta goma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم
to kafin mu shiga tafsirin waɗannan ayoyi guda biyu akwai faɗakarwa mai muhimmanci idan kuna tunawa kimanin wata ɗaya da suka da ya wuce jaridar trust ko kuma jaridar aminiya ta buga hira da wani mutum wanda yake da'awar yake ikirarin cewa shari'a ta yadda ya auri mata barkatai bila adadin har ma ya auri 86 kuma yana niyyar ƙari wannan mutum ya fito yi ƙalubale cewa a gaya masa inda aka hana a auri mata sama da hudu kuma a gaya masa wani hukunci ne aka tanada ga ire-irensa waɗanda za su wuce wannan shingen su auri mata sama da hudu bai tsaya nan ba ya ci gaba da yin wasu da'awoyi daban-daban kuma masu haɗari ya yi da'awar cewa yana ganin mala'ika mala'iku suna zuwa wajensa ƙarara a cikin surarsu ta mala'iku ya yi da'awar cewa yana ganin aljanu aljanu ba sa gani shi kuma duk inda aljan yake a duniya tsoronsa yake ci ya fafata da aljanu waɗanda suka gagari jama'a da dama shi ya fafata da su ya yi nasara a kansu ya buga wasu misalai to wannan hira da shi da aka yi ta zo ta wuce kuma aka yayata wannan labari har a wasu kafofin watsa labarai na duniya an faɗi labarin wannan mutumin
ba mu yi tsokaci akan maganar da yake yi ba domin duk wanda ya karanta hira da aka yi da wannan mutum ya ga abubuwan da yake faɗa da kuma irin yanayin mutum da zubin yanayin mutumin da zubin sa zai fahimci cewa wani irin mutum ne wannan za ka baya buƙatar sai an sake nanata abin da ya faɗa ko an fito an masa raddi an masa martani to sai ya kasance kamar sati da ya wuce sati guda da ya wuce wannan jaridar ta sake tuntubar wannan mutum inda aka buga a shafinta na farko wato manyan labarai aka alamai sun taka masa birki ko sun mayar masa da ansa to duk ba a cikin wato maganar mu ba tana da alaka da abin da wannan jarida ta kirawo haske da ya kara ba domin babu abin da ya kara illa duhu zulumatun ba'dha fawqa ba'd domin karin hasken da aka ce yayi ya kara kirari ne akan cewa yana nan kan bakansa na cewa ya halatta ya auri mata sama da hudu kuma yana nan bai rufe kofa ba duk da ya auri 86 kofarsa a buɗe take ga duk wacce take so za ta aure shi zai kuma aurenta sannan ya ci gaba da cewa yana ganin mala'iku mala'iku suna zuwa wajensa suna kuma kawo masa saƙo to mala'iku na zuwa gurinsa su kawo masa saƙo daga Allah amma kuma sai ya ƙara da cewa amma fa shi ba annabi bane ka duba ba ba cinya ba kafa baya yace shi ba annabi bane amma kuma mala'ikun nan na zuwa da saƙo su kawo mishi sannan yake sakonnin da suke bashi ba sa cin karo da alkur'ani abinda duk suke kawo masa daidai yake da abinda alkur'ani ya zo da shi duk da cewa ban san to hikimar ƙara kawo masa sakon ba idan har abinda yake ake kawo masa yana cikin alkur'ani to me amfani a kawo masa man me abin nan kana da shi kuma a ƙara kawo maka to duk wannan ba shi ne abu mai muhimmanci a cikin batu na wannan mutumin ba hirar da aka yi da malamai game da shi an yi hirar da malamai uku wanda ba sai na faɗi sunayensu ba ga wanda yake so ya koma jaridar malamai biyu daga ciki sun yi ƙoƙari su mayar masa da martani kamar yadda shari'a ta ce su faɗa masa abin da Allah da manzo suka faɗa da abin da muminai suka yi ijma'i a kansa to amma daga cikin waɗannan malamai uku akwai wani wanda shehi ne mashahuri ne sananne ne ko a hoton ma da rawaninsa to hira da aka yi da shi ita ta bani mamaki wanda ita ce ta sa na ga ya kamata a yi magana akan wannan batu ba wai don wannan mutum ya yi wannan da'awar ba sai don wannan mutumin da ake tsammaninsa malami kuma wanda zai kare addinin musulunci ba ya rusa shi ba hirar da aka yi da shi ita ce ta jawo hankali na naga ya kamata a wannan majalisi namu mai albarka da muke fassara ayoyin alkur'ani da bayanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama mu yi tsokaci mu ma akan wannan matsala shi wannan malami hirar da aka yi da shi a cikin hirar ya yi ta kama kame ya kasa fitowa ƙarara ya yi Allah wadai da abin da wannan mutumin ya yi ya nuna kuma a ɗauki tsatsauran mataki game da irin waɗannan mutane musamman waɗanda za su zo da wani abu wanda su za su saɓawa kafatan al'ummar duniya ta musulmi gaba ɗaya to maimakon ya iya fitowa ya haka sai bai iya yi ba sannan kuma ya kasa fitowa ƙarara duk da ya yi ta hannunka mai sanda wajen ya goyi bayan wannan mutumin farko tambayar da aka yi masa bayan an labarta masa abinda mutumin yake da'awa na cewa ya halatta ya auri mata 86 ko sama da haka mutumin sai ya fara ba da ansa shi wannan shehi da cewa akwai saɓani akwai wasu firkatun kamar yadda mai bidayatul mujtahid ya ce waɗanda suka ce a iya auren sama da mata hudu amma dai abinda musulmi suke aiki da shi suka tafi a kansa jumhurin malaman musulmi ga abinda suka tafi a kansa na cewa ba za a ƙara sama da hudu ba sannan ya ƙara kawo cewa shaukani kowa ya san muhammad ibnu ali shaukani fitaccen malamin nan mai littafin nailul autar da asailul jarrar da sauran littattafai da ake karantawa a duniyar musulmi ya ce shi ma yana da wannan ra'ayin na cewa a iya ƙarawa sama da hudu to sannan aka tambaye shi cikin tambayoyin da aka yi masa cewa wani hukunci ya kamata a yi ma wannan mutum sai ya kada baki ya ce ai babu wani hukunci tsayayye da ya kamata a yi masa yace sai dai bai kamata ya yi abin da ya yi ba domin zai kawo rudani cikin musulmi amma dai ba wani hukunci sai dai idan shugaba ya ga zai yi masa ta'aziri kamar bulala sai ce ko da yake bulalan ma babu hujja ɗan jarida ya sake masa tambayar cewa to ba ka ganin ya kamata malamai su haɗu su je su yi masa ruddugu ma'ana a sauke masa ruwan in abin nan hujjoji na a ga an gamsar da shi akan abin da yake da'awar ba hujja a kansa sai shehin na ya da baki ya ce in an je wace hujjar za a gaya masa ai ba hujja ya ce ai babu hujja sai ya ci gaba da bada misali ya ce akwai wani babban shehi a senegal sai ya ce babban shehi ne wannan kalmar babban shehi lafazinsa ne ya ce babban shehi ne yana da mata sama da hudu almajiransa idan sun yi masa magana sai ka da baki ya ce musu ku daidai ku riƙe ra'ayinku amma ba ku da hujja ya ce haka aka haƙura aka kyale shehin kaga nan me yake nunawa ya ce kuma babban shehi ne ya sake maimaita kalmar babban shehi cikin misalan da yake bayarwa har ila ya ce akwai wani mutum da ya taso da ƙasar inyamurai ya hijira ya dawo arewa ya dawo da mata guda takwas aka kai shi gaban alkali alkali zai masa hukunci akan ya riƙe mata sama da hudu saɓanin abin da shari'a musulunci ta ce wannan shehin ya ce sai wannan mutumin ya kada baki ya ce wa alkali ɗayan biyu ko dai ka yi min shari'a irin ta musulunci ko kuma ka yi min shari'a da constitution na najeriya to a musulunci sai ka nuna min inda aka ce kada in auri sama da mata hudu in kuma da constitution za ka min shari'a sai ka nuna min inda constitution ya ce ya haramta min auren sama da mata hudu shehun malamin nan ya kada baki ya ce a ƙarshe dai haka aka haƙura aka haƙura aka ƙyara malam sile wato alƙali ya kasa iya tabbatar masa da cewa abin da ya haramun kalmar da ya rufe hirarsa da ita ko aka rufe hirarsa da ita shine a sanfa da sanin cewa babu wani tsayayyen hukunci a kansa abinda na so a tambaye shi ban sani ba dan jarida ya yi wannan tambayar ya ga ansar ba za ta rubutu ba ko kuma a'a ya manta ya tambaye shi na so a ce ya yi masa tambaya akan waɗancan sauran da'awoyi da yake yi da'awar cewa yana ganin mala'ika da'awar cewa ana kawo masa saƙo daga Allah da'awarsa ta cewa yana da ilimin ɓoye mutane suna da ilimin sarari shi yana da na ɓoye da'awarsa ta cewa yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallama a kullun sau uku na so a tambayi wannan shehin ya ba mu ansa game da wannan da'awar da mutumin yake na san ko dai a tambaye shi ya ɓoye abin da ya sani shi ma suna faɗa ko kuma a tambaye shi ya faɗa abin da wancan yake faɗa ya maimaita kaga kenan shi da shi ba bambanci ban sani ba dan jarida ya yi tambayar ya ga tambayar ansar ba za ta rubutu ba ko bai yi ba amma ya kamata a ce da ya yi to a ka'ida a bisa hakika wanda duk ya san aƙidar da shi shehin yake da ita ko shimfiɗar da shi shehin yake zaune a kanta da hanyar da yake bi ba zai yi mamaki ba idan ya ji irin waɗannan an so shi daga bakin shi saboda suna da alaƙa ƙwarai da gaske ta fuskoki da dama da wancan mutum mai da'awar mata 86 suna da alaƙa ta fuskar cewa ana iya ma wani wahayi a aiko masa mala'ika bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tarayya da shi a nan sun yi tarayya da shi a wajen da'awar ana iya ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarara ido da ido sun yi tarayya da wannan mutum a nan hakanan sun yi tarayya wajen cewa akwai wani ilimi na ɓoye ilimi na baɗini saɓanin ilimi na zahiri wanda yake shine shari'a wanda musulmi suke bautawa Allah bisa dorensa nan ma sun yi tarayya a nan to saboda haka kaga ashe kenan abinda wancan mutum yake da'awa wanda duk duniya take ta mamaki saboda shi ya fito kalara ya bayyana shi ne irin abinda shi wannan shehi a bisa tafarkin da yake bi abinda suke faɗa kenan a cikin littattafansu in ma ba su fito sun faɗa kalara a cikin almajiransu ba abinda yana nan rubuce a cikin littattafansu sun yarda akwai ilimin baɗin wanda ya saba wa shari'a sun yarda ana iya yi wa wani saƙo a aiko mashi da wani abu bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sun yadda cewa ana ganin annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya bar duniya ido da ido a gan shi karara ya fito yana yawo bainar jama'a duk sun yadda da wannan kaga ashe ba zai yiwu ba a hankalce ya fito kuma ya soki lamirin wannan mutumin in ba zai iya kare shi karara ba to ya kamata dai ya sassauta masa alal akalla ya nuna dai abin da yake yi sabani ne a cikin al'umma don haka babu komai illa iyaka dai yana da kyau kada ya kawo abin da zai kawo rudu cikin jama'a wato da a boye yake yi ba wani abu amma yana yi cikin mutanen da ba su yarda da abin ba zai kawo musu rudu amma a sani babu wani hukunci a kansa to gaskiya irin yadda wannan shehin ya yi magana ɗayan biyu ko dai ya kasance ya yi magana da son zuciya ne ya san abin da yake faɗa ba haka ba ne amma ya ci gaba da faɗarsa don son rai don son zuciya don ƙin gaskiya ko kuma ya kasance ya jahilci maganar da yake yi bai san gaskiyar ba abin da yake furtawa na ilimi bai san shi ba don inda yana da ilimi hakikatan ba zai yi maganganun da ya yi ba da wasu mutane da ya jingina wa wannan maganar kamar shaukani ya jingina masa ya jingina wa shaukani ya kawo maganar bidayatul mujtahid ban sani ba a cikin jarida an rubuta hidayatul mujtahid ban sani ba haka ya faɗa ko kuma kuskure yan jarida sunan littafin bidayatul mujtahid abin da yake akwai gangane da wannan mas'ala ayan nan da take farkon suratul nisa'i fa in khiftum alla ta'dilu fa in khiftum fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu wannan ayar da take cewa idan kuna jin tsoro ba za ku iya adalci dangane da marayun da suke ku ba to ku auri abin da ya halatta gare ku na daga mata ko dai biyu ko uku uku ko hurhudu idan kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba tsakaninsu to ku takaita akan ɗaya zalika adna Allah ta'udu wannan shi ya fi kusa da ba za ku karkace ba ku yi zalunci wannan ayar za mu ga da dama daga cikin malamai suna hujja da ita akan takaitawa bisa hudu saboda Allah maɗaukakin sarki ya takaita akan ruba wa ruba'a bai ƙara akan wannan ba sai ya dawo magana ɗaya ce fa in kuntum Allah ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum sai ya tsaya akan ɗaya in kuna tsoron ba za ku yi adalci ba to ku tsaya akan ɗaya ko ku tsaya akan abin da hannayenku suka mallaka na ƙwarƙwarai wannan shi ya fi kusa da ba za ku yi zalunci ba wannan aya ta cikin suratun nisa'i malamai suna hujja da ita akan tsayawa bisa mata hudu wanda shine ra'ayin jumhur shine ra'ayin ɗaukakin malamai saɓanin da aka samu tsakanin sauran malamai da shaukani shine wajen kafa hujja da ayar shin ayar tana iya zama hujja akan matsalar ko ba za ta zama ba a nan ne aka samu saɓani da shaukani ba wai akan matsalar ya halatta a ƙara sama da hudu ko bai halatta bai saba wa sauran malamai ba akan wannan matsala ko dai malamin ya karanta bai gane ba ko kuma daman bai karanta ba ko kuma ya karanta ya gane son zuciya yake shaukani ya ja da malamai akan cewa wannan ayar ba ita ce hujja ba hujja shine abin da ya zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin gailan ibnu salama ko ibnu umayya الثقفي حديث معاوية ابن نوفل حديث قيس ابن الحارث كو الحارث ابن قيس waɗannan hadisai su ne za su zama hujja a wannan babi da kuma ijma'in malamai amma ba ayar ba shi wannan shi ne abin da shaukani yake ja a kansa ba wai yana ja ne akan cewa ya halatta a ƙara ko bai halatta ba ba wannan yake ja a kansa ba akan da me za a yi hujja a wannan babin maganarsa a cikin nailul autar bayan ya kawo su bahar waɗanda suke rushe hadisan gaba ɗaya abin da ya rufe maganarsa a cikin nailul autar littafinsa da ya yi sharhin muntakal akhbar na ibn taymiyyah mujalladinsa na shida shafi na 170 abin da yake cewa wa qad yujabu bi anna majmu' al ahadith al madhkurati fil bab لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره فتنهض بمجموعها للاحتجاج وإن كان كل واحد منها لا يخلو من مقال yace hadisan da suka zo a wannan babi na a takaita a kan hudu kada a wuce hudu yace ba za su kasa matsayin hadisi hasan ba idan aka hada su guri daya za su iya zama hujja ce ko da kuwa kowane ɗaya daga cikinsu akwai magana a kan isnadinsa ta fuskar masu ruwaya amma in aka haɗa su guri guda za su yi ƙarfi su zama hujja ya ce wa yu'ayyidu zalika kaunul asli fil furujil hurma ce abin da zai ƙara ƙarfafa wannan magana shine kasancewar asali ƙa'ida dangane da abin da ya shafi mata shine haramci kamar sarra al-khattabi kamar yadda abu suleiman al-khattabi ya faɗa fala ya juzul iqdamu ala shay'in minha illa bi dalil bai halatta a halatta wani abu na mata ba sai da wani dalili wa aidan yace kuma bayan wannan hadha al-khilaf wannan sabanin da ake ta kawowa masbuqun bil ijma'i ijma'in al'umma ya gabace shi sahabbai da tabi'ai da manya-manyan al'umma sun haɗu akan cewa bai halatta ga musulmi ya wuce mace hudu ba yace saboda haka kaga sabanin ya zo ne bayan ijma'i saboda haka baya da gurbin zama yace masbuqun bil ijma'i ala adami jawazi ziyadati ala al arba'i an riga wannan sabani ijma'i ya riga wannan sabani bisa rashin halaccin kare akan hudu kama sarraha bidhalika fil bahr kama yadda yake cikin wani littafi na az-zaidiyya wanda ita ce mazhabar da ya karatu akan ta yace wa qala fil fath kuma ibnu hajar yana faɗa a cikin fathul bari yana cewa ittafaqa al ulama malamai sun haɗu ala anna min khasa'isihi sallallahu alaihi wa sallama cewa yana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kadai yake banta da su az-ziyadatu ala ko az-ziyadatu ala arba'i niswa ƙari akan mata hudu yajma'u bainahunna da zai hada su a lokaci daya yace annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai yake banta da wannan wannan ita ce maganar shaukani a nilin autar idan ka koma littafinsa na tafsiri fathul qadir karkashin tafsirin wannan aya za ka ga inda ya yi ta koro hadisan da suka zo na mutanen da suka musulunta suna da mata sama da hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su zaɓi hudu daga ciki su saki sauran hadisin gailanu dimashki wanda ya zo yana da mata ya musulunta yana da mata goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya saki ya zaɓi hudu ya saki sauran hakanan hadisin qais ibn al-haris wanda shi ma yazo yana da mata guda takwas annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya musulunta yace ya zaɓi hudu ya saki sauran shaukani ya kawo waɗannan hadisai gaba ɗaya ya yi kaito kyautata isnadin wasu daga cikinsu kamar isnadin imam ahmad hadisin zailad ibn dimashqi kamar isnadin da ibn kasir ya sahaha ruwayar shafi'i duk ya kawo wannan ba tare da yayi wata tirjiya ba a cikin littafinsa as-sailul jarrar yana da wani littafi as-sailul jarrar al-mutadaffiq ala ala hada'iq al-anhar a wannan littafi shi ma ya tattauna mas'alar ya fita da cewa don haka bai halatta mutum ya auri sama da mace hudu ba yace wannan shine ijma'in musulmi yace kuma ya shimfiɗa maganar wannan a cikin fathul qadir a koma ta to kaga wannan shine ra'ayin shaukani kamar yadda yake cikin littafinsa amma a samu wani shehi ya ce shaukani ya ce a auri sama da matan hudu kaga ko dai ya karanta bai gane ba wato hadisan da shaukani ya ta kawowa da maganganun malamai suka yi wa shi malamin gizo ya kasa tsayawa ya fahimci abin ko kuma ya fahimta amma sarar rai saboda wancan shehin nasa babba na senegal ya wuce adadin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta ya ga cewa shi ba zai iya haramtawa ba ko da manzo Allah ya haramta saboda haka ya ki hikaito maganar gaskiya wacce shaukani ya faɗa a ciki waccan kuma firkatun din da ake magana da yake ishara zuwa gare ta wacce mai bidayatul mujtahid ya kawo bayan ya kawo cewa ijma'i ne na malamai sun haɗu akan cewa bai halatta ba sai ce firkatun wasu wasu 'yan tsirarin jama'a abu abdullahi al-qurtubi al-maliki a cikin tafsirinsa ya fito karara ya faɗi wannan firkatun din ya ce su ne arrafizatu mabiya addinin shi'a su ne mabiya addinin shi'a tunda sun halatta auren muta'a kaga ko da mutum yana da hudu zai iya yin kuma wani nikahul muta'ati saboda haka kaga zai iya auren ta biyar su a su ba komai wanda yana nan cikin rubuce-rubucen su sun faɗa haka malamin ban san me yasa yake faɗar su ba cewa su ne domin in ya ce su ne kaga za a fahimci hanyar da wancan babban shehi na senegal ya hau kai hanyar waye bi hanyar shi'a ko dai ya san su ne ya ƙi faɗa ko kuma bai sani ba to sai a tausaya masa abu abdullahi al-qurtubi a cikin tafsirinsa ya fito ƙarar ya faɗi ko su wane ne an jingina wa mutanen zahiriya wannan ra'ayin amma ba gaskiya ba ne domin wanda ya fi kowa sanin zahiriya wanda littafinsa yake a hannunmu a yau muna karantawa shine ibnu hazm ibnu hazm abu muhammad ali ibnu hazm a cikin littafinsa al-muhalla ka je ka duba juz'insa na tara shafi 441 cewa ya mas'alatun ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة إماء أو حرائر أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء yace bai halatta ba la ya hillu bai halatta ba me ma'anar bai halatta ba haramun ne bai halatta ba ga kowane ne ya haɗa sama da mata hudu sawa'un bayi ne zai aura ko 'ya'ya ne zai aura ko wani sashi nasu ‘ya'ya ne wani sashi ko bayi ya ce duk bai halatta sannan sai ce wa burhanu zalika hujjar wannan maganar qaulullahi azza wa jalla fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba wanda ita ce maganar da ibnu hazm ya faɗa a muhalla don haka jinginawa zahiriya ko wani sashi na zahiriya wannan kauli ba ya da ba ka da abin da za ka iya tabbatar da shi a cikin littattafan waɗanda suke bin zahiriya ɗin saboda haka ko da kuwa abu abdullahi al-qurtubi ya jingina musu tare da shi'a shi'a dai akwai a cikin littafansu sun halatta auren mutu'a ga wanda yake da mata hudu saboda haka wannan kauli na maganar cewa ana iya wuce ana iya auren mata sama da hudu kauli ne na wasu fandararru wanda suka saki hanyar Allah da manzansa da jumhurin musulmi suka saki hanyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da limaman shari'a wannan ayar ta fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba za mu ga sun yi garkuwa da ita wajen halatta wa kansu auren sama da mace hudu a lokaci daya sannan suka karkasu wajen fahimtar ayar wasu suka ce ayar tana nufin a haɗa mata tara a lokaci guda idan an je kan tara to shi kina a tsaya a nan suka ce masna wasu lasa wa ruba alfaz ne mufrada kowane lafazi a nan lissafin zaman kansa yake amma wannan wawun ɗin wawul jam'i din wannan wawul ce ba ta afafi ba ce wawul jam'i ce ta tarawa ce saboda haka sai ka ce biyu a tara da uku a tara da hudu nawa zai baka tara kenan biyu a tara da uku biyar biyar a tara da hudu tara suka ce wannan ayar abin da take nufi kenan wasu kuma fantararrun suka ce a'a mu muna ga ayar tana nufin akai goma sha takwas suka ce wannan kalmomi alfazun ne mufrada lakin ma'dulun biha an alfazin mukarrara wannan lafuzan a wani bawan Allah ya bar fitilar motarsa a DGW a yamma da makaranta sai je kashi Allah saba ta bace suka ce wannan lafuzzan da suka zo na masna wa sulasa wa ruba lafuzza ne waɗanda ɗaiɗaiku ne na lissafi amma za a maimaita su saboda haka biyu biyu kaga hudu kenan a tara da uku uku nawa kenan a tara da hudu hudu sha takwas ka duba dan bid'a kai dan bid'a ba jin tsotsa jin tsoron Allah wani kuma yace a'a ai za a auri mata bila adadin ya ce saboda Allah ya ce fankihu ma tsaba lakum ku auri abin da ya muku daɗi saboda haka wani hudu ya masa daɗi wani biyar wani goma wani yayin da ya maka daɗi tare da cewa ma tsaba lakum din nan suna nufin ma halla lakum abin da ya halatta gare ku sai kuma Allah ya warware abubuwan da ya halatta mutum ya aura ya faɗi wannan kaso guda hudu kaso guda masna wa sulasa wa ruba suka ce wannan kalmomi kuma a'dad ne mukarrara tikrarin da ba ya da nihaya biyu biyu biyu biyu ba iyaka uku uku uku uku ba iyaka hudu hudu hudu hudu ba iyaka kaga kenan ba iyaka abinda mutum zai aura wasu kuma suka ce wannan aya abinda take nufi haramun ne mutum ya auri sama da mace ɗaya kaji wasu kuma inda suka bullo wani yana cewa fita adadin wani kuma ya ce shi ayar yadda ya fahimta ma tana nufin ka tsaya kan ɗaya ya ce waccan wancan guri da aka ce fa'in khiftum Allah tuksitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ce duk wannan ba da labari ake abinda jahiliya suke yi sai Allah ce wa in khiftum Allah fa in khiftum Allah ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu yace idan kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba to ku tsaya akan daya a nan sai suka ce Allah ya daure dan adam ba zai iya wuce ɗaya ba kenan saboda ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ba za ku iya adalci tsakanin mata ba duk yadda kuka so duk yadda kuka yi kwaɗayin ku yi adalci suka ce to Allah ya daure dan adam da wannan dole ya tsaya akan tirken daya wannan 'yan ƙur'ani na pakistan abin da suke faɗa kenan 'yan alƙur'ani zalla saboda haka su ba su yadda da maganar ta'addud ba kuma su ma suna fakewa da ayar to ganin irin wannan kwamacala da aka samu wasu 'yan bid'a suna ta yi ƙarƙashin ayar shine shaukani shi kuma yake cewa a koma ga sunna sunna za ta yanke hukunci kaji wani kuma sai ya ɗauke shi sai ya maka shi cikinsu akwai adalci a nan babu adalci to wannan magana ta bid'a ce kuma ta yan bid'a ce ba ta musulmi bace ba ta musulmi bace shi yasa zamu ga imamu shatibi a cikin littafin sa al-i'tisam littafin da ya rubuta don ya ragargaji bid'a a ciki yake cewa summa ata ba'd man nusiba ila al-firaqi ممن حرف التأويل في كتاب الله فأجاز نكاح أكثر من أربع نسوة إما اقتداء في زعمه بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث أحل له أكثر من ذلك أن يجمع بينهن ولم يلتفت إلى إجماع المسلمين أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم وإما تحريفا لقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فأجاز الجمع بين تسع, تسع نسوة بذلك ولم يفهم المراد من الراوي ولا من قوله مثنى وثلاث ورباع فأتى ببدعة أجراها في هذه الأمة لا دليل عليها ولا مستند فيها شاطبي أتكين للتافنسا الاعتصام جزء إنسا نفرق شافي نقل أكل شاترا yake cewa sai aka samu wasu waɗanda ake jingina su zuwa ga wasu ƙungiyoyi kamar shi'a ɗin kenan waɗanda suka caccanza tafsirin alkur'ani suka caccanza tafsirin littafin Allah sai ya halatta sai suka halatta auren sama da mace hudu wai a bisa riyawarsu koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallama suke yi tunda an halatta masa auren sama da mata hudu ya hada su a lokaci guda ya ce mai wannan magana bai waiwayi ijma'in da malaman musulmi gaba ɗaya suka yi ba ijma'in musulmi gaba ɗaya ya sa kafa ya take shi ya ce bai kula cewa ijma'in musulmi gaba ɗaya cewa wannan ya keɓanta ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma yana yin haka ne kawai don ya jirkita faɗar Allah ya bankara faɗar Allah fanki ma tsaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba sai ya halatta mutum ya haɗa mata har guda tara a lokaci guda dogaro bisa ga wannan ayar a bisa zatansa bai fahimci abinda mai ruwaya yake nufi ba bai fahimci abinda Allah yake nufi da masna wa sulasa wa ruba ba yace yazo da wata bid'a wacce ya gudanar da ita cikin wannan al'umma wanda babu dalili akan ta kuma babu madogara akan ta ka duba hada mata sama da hudu shine baya da hujja shine baya da dalili amma kuma wannan shehin yana cewa a'a hanawa shine baya da hujja waɗannan malamai abin da suke faɗa kenan إذا قوم للتافع أبو عبد الله القرطبي الجامع لأحكام القرآن zamu ga inda yake hikaito mas'ala ta tara cikin mas'alolin da ya fitar karkashin wannan ayar ke mas'ala ta tara hukuncin mutumin da ya haɗa mata sama da hudu wannan malami ya ce babu wani hukunci tare da cewa a gurin imamu malik duk wanda ya haka wajibi ne a tsayar masa da haddi a gurin imamu shafi'i wajibi ne a tsayar ma da duk wanda ya wannan haddi haka nan a gurin abu saur haka nan a gurin ibrahim nakhai wajibi ne ga wanda ya san abin da ya yi din nan haramun ne an gaya masa amma ya doge sai ya yi wajibi ne a tsayar masa da haddi wasu ma malaman suka ce rajamu za a yi masa kaga idan har malami ne na Allah ya kamata da aka tambaye shi ya faɗi wannan ya ce ga abin da maliku ya faɗa ga abin da shafi ya faɗa ga abin da abu sar ya faɗa ga abin da wane ya faɗa ga abin da wane ya faɗa amma sai ya ce babu wani hukunci yanzu dan Allah akwai adalci a nan kaddara bai ɗauki ra'ayin a yi masa haddi ba ya ɗauki ra'ayin cewa babu haddi a kansa alal aƙalla ya ce hukuncinsa ya aikata haram ai wannan ma hukunci ne domin ka ce hukuncin mutum ya aikata haram to zai san da cewa akwai wani hukunci da yake jiran sara na gobe kiyama in ba a zartar masa da shi a nan ba amma sai ya ƙi faɗar wannan a duk hirar da ya bai ce ya yi haramun ba amma yana ta nanata cewa babu wani hukunci babu wani hukunci maganar da shi wannan dan ta'addan da yake yi na cewa a gaya masa inda hukunci yake alkur'ani ya manta a cikin surar ita kanta Allah ya faɗi hukunci Allah ce wa man yushaqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wannan ayar bata hada da shi ba wanda duk ya saba wa Allah da manzansa ya bi wani tafarkin da ba na muminai ba sai ya faɗi wani sahabi da ya auri sama da mace hudu ko ya kawo sunan wani tabi'i da ya auri sama da mace hudu ko sunan wani atba'u cikin atba'u tabi'i ya kawo wanda ya auri sama da mace hudu ko ya kawo cikin limamai na shiriya ko wani fitaccen malami kai ko da dan bida'an nema banda na Senegal ya kawo inda ya auri mata sama da hudu ba zai samu ba ashe ka ga mumine gaba daya na farko sun haɗu akan me akan cewa a tsaya akan hudu shi kuma ya saba wa tafarkin muminai Allah ce ni wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira za mu jibinta masa abin da ya jibinta abin da ya ɗauka ko ya ɗauko wa kansa za mu bar shi ya ci gaba da ɗaukan wannan sannan kuma mu jefa shi cikin jahannama makoma ta budana wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin a cikin surar Allah ya faɗi wannan wanda duk ya saba wa Allah da manzansa ya ketara haddin ubangiji abinda ubangiji ya haddanta shine wannan to Allah ya ce Allah zai shigar da shi jahannama yana wulakantacce mai dawama a cikinta saboda haka cewa babu hukunci wannan duk magana ce ta jahili a wancan lokacin muka ga bai kamata ma har mu yi tsokaci a kai ba saboda wanda yake maganar bai kai ma har a tsaya bata wasu mintuna irin wannan a kansa ba to sai gashi wannan ko mutumin da ya zo ya wannan hira sai ya ƙara jagwalgwala mas'ala wannan ta samu ka ga wajibi ne mai faɗakarwa kan cewa wannan magana ko da ka karanta ka fahimci cewa akwai dumbu da yawa a cikinta akwai abubuwa da dama da aka ɓoye a cikinta ba a faɗi kowane abin da ya kamata a faɗa ba ba a faɗi hukunci ba tare da cewa a matsabar malikiya ƙarar duk littafan malikiya abin da suke faɗa ke ka duba alfawakihud dawani na annafrawi abin da yake cewa wala ya hillu li ahadin min almuslimina an yankiha akthara min arba'i nisa bai halatta ga wani musulmi ba bawa ne ko ɗa ya auri sama da mata hudu ba yana cikin littafin fawake dawani sharhin risala ta abu zaid al-qayrawani na annafrawi haka littattafan da ake karantawa duk abin da suke faɗa kenan kaga ya kamata in za a hikaito sai a hikaito maganganun su amma a zo ana cewa firqatun firqatun a faɗi firqatun din mana wacce firqa ce sai a fito karara a ce wa su wane ne suka ce ya halatta kaga tun daga nan musulmi sai ya san wa zai bi saboda haka wannan magana magana ce fantarariya shi yasa ba za ka taɓa samun ma wani malami fitacce sananne cikin malaman musulunci har ya tsaya ya mara maganar baya ba shaukani da ya kawo ya kinsa cikin maganar shaukani bari'un ne daga wannan kauli ba shi ba wannan magana magana shaukani da yake yana magana ne akan da me za a yi hujja ayar za ta iya zama hujja karara ko ku a'a sunna ce za ta raba gaddama wannan ita ce magana da shaukani yayi a cikin littattafansa idan aka koma za a ga haka to wannan tsokaci ko faɗakarwa ta cinye mana lokaci amma tana da muhimmanci kwarai da gaske musamman yadda jarida ta yawo a hannun jama'a wani ya iya ruduwa ya ga cewa ashe ma abinda aka hana mun auren mata din sama da hudu duk kama kama ne ashe ma ba dalili ga abinda ma shehu ga abinda shehu ya ce to kaga ya ce ba hujja to kaga barin wannan ya ci gaba da yawo cikin jama'a ba tare da faɗakarwa ba cutarwa ce ga addini saboda haka muka ga ya kamata mu faɗakar Allah maɗaukakin sarki yana cewa malakum Allah tunfiqu fi sabilillah me ya same ku me ya hana ku ba za ku ciyar da dukiyar ku ba wajen ɗaukar kalmar Allah walillahi mirasu samawati wal ard alhalin gadan sammai da ƙasa duk na Allah ne la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wanda ya ciyar gabanin bude makka ko gabanin bude hudaybiya ba zai taba zama da daidai ba zai taba zama daidai ba da wanda ya ciyar gabanin bude makka ko bude hudaybiya wanda ya ciyar gabanin bude maka ko bude hudaybiya ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du su suka fi girman daraja fiye da waɗanda suka ciyar daga bayan bude hudaybiya ko bude makka wa qatalu suka yaki wa kullan wa'ada Allahu al-husna dukkaninsu Allah ya musu alkawari alkawarin abu mafi kyau ita ce aljanna wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne mai bada labari ga abin da kuke aikatawa wannan aya Allah madaukakin sarki a cikinta ya kore daidaito tsakanin sahabban da suka shiga musulunci a karan farko tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira suka ciyar da dukiyarsu suka tallafa wa musulunci lokacin da musulunci din yake cikin wahala yake cikin kunci ake gallaza masa suka ba da dukiyarsu wajen ɗaukaka shi Allah ya ce ba za su taɓa zama daidai ba da waɗanda suka zo daga baya suka musulunta suka ciyar da dukiyarsu wajen ɗaukaka addinin musulunci duk da cewa gaba ɗayansu da waɗancan na farko da waɗanda suka zo daga baya har zuwa tashin kiyama Allah maɗaukakin sarki ya musu alkawarin alhusna lada mafi kyau mafi kyau game da abin da suka aikata duk abin da suka bayar suka ciyar ba zai kama kafar abin da Allah zai ba su na lada ba a nan Allah ya kora daidaito tsakanin waɗannan sahabbai sahabban da suke as-sabiqun al-awwaluna da waɗanda suka biyo bayan su bayan hijira suka musulunta Allah ya kore daidaito to haka Allah yake kore daidaito a cikin alkur'ani tsakanin abubuwa daban-daban waɗanda suke cewa musulunci addini ne ɗan daidaito wannan kuskure kuskure ne za ka yi ta karantawa dinul musawati wai addini ne ɗan daidaito mai daidaitawa the religion of equality in ji 'yan boko wai addini ne da yake daidaita kowa da kowa a'a musulunci ba daidaita kowa da kowa kaga tun daga kan sahabbai Allah ya fara cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu Allah ya ce ba za su zama daidai ba kai kuma ka zo ka ce kowa da kowa daidai yake a musulunci ba haka bane Allah ya ce la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayru ulul darari والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائلين درجة هذا ألا مدعوكتين سلكي يا قول ديديتو فكانوا وأن سكي زوني بس فتياكي با قم با تعالى دوات فتاة هنا سفتا با بزاسو ديديتا با دوات أن سكا فتا سنا جهادي وجن أوكا كلمة الله دوكي يسو دكاو كنسو الله يا بيبي تا waɗanda suke mujahidi na bi amwalihim wa anfusihim masu jihadi da dukiyarsu da kawo kansu ya fifita su akan waɗanda suka zauna gida ba su fita jihadi ba Allah ya ce qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan ba za su taba zama daidai da matattu ba Allah shi yake jiyar da wanda ya so gaskiya kai ba za ka iya jiyar da wanda yake cikin kaburra ba haka nan Allah ya ce qul hal yastawi alladhina ya'lamuna والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب كجاء مسودا سكي ما إلمي za su taba zama daidai da waɗanda ba su da ilimi Allah ya kore daidaito tsakanin masu ilimi da waɗanda suke jahilai hakanan Allah maɗaukakin sarki yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun babu yadda za a yi yan wuta su zama daidai da yan aljanna yan aljanna sune masu samun babbar nasara babbar rabo kaga qur'ani cike yake da kore daidaito tsakanin mutane daban-daban gaskiya ba za ta taba zama daidai da ƙarya ba mai aiki da gaskiya mai yada gaskiya ba zai taba zama daidai da mai yada barna ba mai bin sunna ba zai taba zama daidai da mai bin bid'a ba wanda ya tsayu akan tauhidi ba zai taba zama daidai da wanda yake rayuwarsa cikin shirka ba wanda yake bisa adalci ba zai taba zama daidai da azzalumi ba saboda haka Allah ya kore daidaito tsakanin waɗannan yau ka zo ka ce a ai kowa da kowa ɗaya suke a ƙarƙashin inuwar musulunci ba haka bane kuskure ne wannan magana yana da kyau ga waɗanda suke nanata wannan magana su daina masu nanata wannan magana abinda suke fakewa a ƙarƙashin ta suna so su gina su assasa shine daidaita mace da namiji a cikin komai su ce mace abinda duk namiji yayi za ta yi don haka ko menene yake mace namiji yana yi to ya kamata a ga mace a gurin ita ma ana yi da ita ana damawa da ita saboda haka ne suke cewa musulunci ya daidaita kowa da kowa wannan kuskure ne Allah ya ce wa laysa zakaru kal unsa mace ba daidai take da namiji ba halitta su ba ɗaya take ba kowa da irin aikin da Allah ya bashi kowa da abin da Allah madaukakin sarki ya halicce shi saboda shi don haka mace Allah ya halicce ta ta yi ciki ta haihu ta tarbiyanci 'ya'ya ta kula da gida ta kula da mijinta ta samar da al'umma ta gari wannan aikin mace ne idan aka ce namiji ne zai yi wannan a bar namiji rana ɗaya a gidansa a ce ya kula da yara ya dafa musu abinci ya yi shara ya wanke wanki a bar masa rana ɗaya a ce ya yi wannan ya gani zai iya ba zai iya ba to haka nan irin rudanin da namiji zai shiga a ce mace ita ma ta fito ta shiga wannan rudanin ba za ta iya ba dole sai ta jingina da namiji saboda haka duk wannan haya gagar da kake ji waɗanda suke yin ta sun san abin da suke yi ƙarya ne saboda haka Allah ya kore daidaito a cikin alkur'ani a gurare daban-daban tsakanin abubuwa daban-daban daga ciki akwai wannan ayar inda Allah ya kore daidaito tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fifita wasu akan wasu amma gaba ɗayansu Allah ya ce wa kullan wa'adallahu alhusna gaba ɗayansu Allah ya musu alkawarin aljanna ya musu alkawarin lada mafi kyau wanda shine gidan aljanna shi yasa aqidan mu mu'alu sunna muka ce duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama adalai ne babu nayarwa a cikin su dukkanin su sun sun wuce dukkan wani wanda zai zo a bayan su ba sahabi ba sun wuce shi a daraja sun wuce shi a falala sun wuce shi a matsayi gurin ubangiji Allah shine ya tsarkake su ya wanke su ya nuna fifikon su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yarda da su su ma sun yarda da shi wannan labari ne Allah yake bayarwa ba umarni ba umarni ne ake akan samu wani yayi wani ya ƙi amma labari ba a ba da shi sai ya wakana sai abu ya faru kake ba da labarin ka ce an yi kaza an yi kaza inda mutum zai ba da labarin abin da bai faru ba ko ya ba da labarin abin da ba haka ya faru ba to me ake ce masa ana ce da shi makaryaci kaga ba za ka sifanta maganar Allah da ƙarya ba wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha babu wanda Allah ya babu wanda ya kai Allah gaskiyar magana gaskiyar zance baya Allah to shi ne yace ya yarda da su sun yarda da shi kaga labari ya baka wani ya zo ya ce a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda suke azzalumai ne maha'inta ne macuta ne babu shakka farkon wanda yake karyatawa shine ubangiji yana karyata Allah dan Allah shi ya ce ya yarda da su wanda ya yarda da Allah Allah ya yarda da shi ka zo ka ce maha'inci ne azzalumi ne mayaudari ne macuci ne babu shakka anan kana karyata alqur'ani yasa waɗanda suke karyata suke ainihin sukan sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farkon wanda suke suka shi ne alqur'ani ta alqur'ani shi aka cika da yaban sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a gurare daban-daban don haka muke tsawatar da yan uwa musulmi su yi hattara da dukkan wata aqida da za ta zo ta shigo cikin su wacce aka gina ta akan sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama taba waɗannan bayan Allah da rushe su rushe musulunci ne gaba daya wanda duk zai ce zai taba sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam to abin da yake kokari shine ga ya rushe addinin musulunci dan su suka goyo musuluncin har ya zo gare mu idan ka karyata su karyata su da yaudara da ha'inci da zalunci to ka karyata alqur'ani tunda su suka dauko alqur'anin yaya za mu yi mu bautawa Allah da abin da mayaudara suka kawo mana da abin da mayaudara suka karantar da musa bai ba su suka karantar da tabi'a alqur'ani ba a zamanin sayyidina abubakar ba shine ya tara alqur'anin ba sannan sayyidina usman ya zo ya sake rubuta shi idan ka ce waɗannan maha'inta ne mai yaudara ne kafirai ne to ta yaya za mu yi aiki da alqur'anin da kafirai suka tattara to shi yasa su masu wannan aqida suka ce to ai alqur'anin da suka tattara sun cire wasu abubuwa sun ƙara wasu abubuwa na san rai a ciki to kaga duk wannan alama ce ta cewa waɗanda suke da wannan aƙida sun saki layi na musulunci kuma wani addini ne daban suke yayatawa ba musulunci ba Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa man zallabi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim wane ne wannan da zai bawa Allah rance rance mai kyau fayudha'ifahu lahu ubangiji ya rubanya masa ladan wannan rancen da ya bashi walahu ajrun karim kuma yana da wani lada na karamci ubangiji ya sifanta abinda mutum zai ciyar fi sabilillahi ya sifanta shi da rance ya ce kamar rance ne zaka bawa ubangiji ya ce rancen da zaka bawa ubangiji ya kamata ya zama rance mai kyau qardan hasanan qardan hasanan rance mai kyau shine abinda zaka ba zaka fitar ka ciyar fi sabilillahi an tibi nafsin wato bisa kana so ba bisa an tilasta ka ba ba bisa dan ka huta da maganganun jama'a ba ko an azazzale ka ko an sa maka ido mutanen nan sun matsa min a dan basu wani abu ba ka da lada a ciki wannan ba qardul hasanun bane in har zaka koran zaka goranta abinda ka bayar ya fita daga sunansa qardul hasan sannan alqardul hasan yana da kyau ka bayar da abin da kai ma kake sha'awa kada ka ɗau abin da baka so in aka barka da shi zai zama maka shara zai zama maka bola ka ɗauka ka bayar ka ce ka bada alqardul hasan wannan ba alqardul hasan bane alqardul hasan ka bayar da abin da kai ma kake sha'awa ka bada kara'im amwalik dukiyar da kake ji da ita kana so ka ɗauka ka bayar to wannan shine alƙardul hasan Allah ce ka bashi alƙardul hasan in ya tashi biyan ka to zai ninninka maka zai ninninka maka sama da abin da ka bayar masalul ladina yunfiquna amwalihim fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم Allah zai ribanya maka har gida ɗari bakwai har gida riɓe barkatai ba adadi Ubangiji yana da iko ya maka wannan kuma wannan shine alwafa'ul hasan yadda ka ba da alƙardul hasan haka Ubangiji zai baka zai yarmai maka alwafa'ul hasan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairukum ahsanukum wafa'an ko ahsanukum qada'an wanda ya fi ku alkhairi shi wanda ya fi ku iya biyan bashi wato an bawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bashin wasu raƙuma da aka kawo raƙuman zakka za a biya wannan bashi aka je aka duba sai aka ga waɗanda aka karɓa bashi ɗin ramammu ne waɗannan kuma ƙosassu ne duk ɗaya za ta sayi biyu waɗancan aka zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a basu haka nan a khairukum ahsanukum qada'a wa ana ahsanukum qada'a manzo Allah yace a je a bayar da shi domin a bashi wannan duk da yafi nashin domin wanda ya fi ku alkhairi ya fi ku daraja shine wanda ya fi ku iya biyan bashi saboda haka babu ba laifi bane mutumin da ya baka bashi in ka tashi biyan shi bayan ka biya shi bashin sa ka ce ga wannan bashin kada ka bani ga kuma wannan wani abu ne na baka dan na ji daɗin bashin da ka bani wannan babu laifi inda laifin yake ko inda riba take inda shi mai bashin zai sharɗanta maka an gane wannan ita ke cewa riba inda mai abin zai sharɗanta maka ya ce in ka tashi biya na za ka bani ɗoriya akan abin da na baka ka yadda da wannan sharaɗi ka karɓa to shi ne ake cewa an yi riba amma idan ya baka ba tare da sharaɗi ba kai kuma bisa kana so kana sha'awa ka kyautata masa bayan ka biya shi kuɗin da ka bashi kuma ka ɗauko wani abu saboda ka ji daɗin wannan bashi da ya baka ka yi kasuwanci da shi ka samu riba wacce baka tsammani sai kake ga ya kamata shi baka kyautata masa sai ka ɗauki wani abu ka bashi wannan alwafa'ul hasan ne alqada'ul hasan ne yana da kyau kuma yana nuna mutum wato yana daga cikin manyan mutane masu mutunci waɗanda suka san ya kamata to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce ku bashi bashi kaga abin da zaka bayar kanka amfanin zai dawo amma ubangiji ya kira shi bashi wanda ya san in ya ba da bashi za a biya shi watakila ma har a kyautata masa zai ki bayarwa ba zai ki bayarwa ba duk wannan yana ƙarƙashin kwaɗaitarwa akan cewa ka bayar da abin da kake da shi fi sabilillahi duk abin da zaka bayar to ba zai faɗi ƙasa banza ba ubangiji zai dawo maka da shi ninkin balinkin a nan duniya Allah ya albarkaci dukiyarka Allah ya sanya maka farin cikinka a cikin dukiyarka ka ga albarkar dukiyarka sawa'un dukiyar nan taka mai yawa ce ko kaɗan Allah maɗaukakin sarki zai albarkace ta ka ji daɗin ta kai walwala da ita ta gamsar da kai idan kuma ka ƙi ubangiji ya jarrabe ka a cikin wannan dukiya taka ko dai ya sallada maka waɗanda za su kwaci dukiyar nan ba tare da kana so ba sannan ba ka da lada a cikin abin da suka kwata ko kuma ubangiji maɗaukakin sarki ya hana ka jin daɗin dukiyar ga dukiyar kuma Allah ya saukar wa mutum da wata rashin lafiya ya rasa yadda zai yi abinci in aka yi ba daɗinsa zai ci ba duk wani abu a duniya baya jin daɗinsa ga dukiyar amma ba ta da amfani a gunsa a yi ta yawon duniya ana neman ainihin wanda za su yi masa magani a rasa kaga wannan jarraba ce ga duniyar amma ba zai iya cinta ba ko kuma Allah ya jarrabe shi da wasu ‘ya'ya waɗanda za su addabe shi akan wannan dukiya su yi fatan ma ya mutu don su raba gado kaga duk wannan jarraba ce wanda ya ciyar da dukiyarsa fi sabilillahi ubangiji zai tsarkake dukiyar nan ya sa mata albarka وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو من عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون duk abin da kuka bayar na dukiya don ku samu ƙari na riba a kansa to wannan ba zai samu ƙaruwa ba a wajen ubangiji ko da a zahiri za ku kuna ta samun muguwar riba wannan ba komai bace a gurin ubangiji abin da kuka ɗauka kuka bayar kuka ciyar fi sabilillahi shine abin da ubangiji zai karɓa hannu biyu biyu wa ma anfaqtum min zakatin turiduna wajha Allah وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون waɗannan su ne Allah yake rubanya musu ko dai ya rubanya musu a nan duniya ko kuma ya rubanya musu a lahira ko ya rubanya musu a dubi ya rubanya musu a nan duniya ya rubanya musu a lahira to shi da Allah yake cewa fa yudha'ifahu lahu ya rubanya masa wannan abin da ya bayar walahu ajrun karim kuma yana da wani lada na karamci wani tukuici da ubangiji zai bashi wanda yake na karamci ne shine aljanna bayan ya ya masa ladansa sannan kuma ya bashi aljanna wannan aljanna ta fi dukkan abin da ya ba wa ubangiji rance inda zai ba da dukiyarsa gaba daya da duk abin da ya mallaka kai da zai ba da abin da yake cikin sama da ƙasa gaba daya akan ya sayi abin da Allah ya tanada a cikin gidan aljanna na daɗi wannan abin ba zai saya masa gidan aljanna ba to amma kuma ubangiji sai ya ɗauki aljanna ya bashi sakamakon abin da zai bayar wanda bai taga kara ya karya ba ba zai girgiza duke shi ba ya ba da shi fi sabilillahi Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora ya yi mana gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahir Rahmanir Rahim tambayoyi wannan yana cewa shin gaskiya ne an taɓa samun hassanul basri yana cewa da ina da dukiya misalin girman dutsen uhudu da na sadaukar da ita ranar maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama ba wannan kowa ma zai iya bada an sa'ai ban sani ba sai dai in hassanul basri din suna da yawa wani wani dan bid'a ne kuma hassanul basri din amma dai hassanul basri wancan ai zamanin sa ma ba maulidin ya rasu shekarar hijira tana ɗari da goma shi kuma maulidin nan ba a ƙirƙire shi ba sai bayan hijira tana da ɗari uku da wani abu kaga tsakaninsa nuka ne to saboda haka kaga irin wannan in ba dai an rena hankalin waɗanda ake gaya wa maganar ba ai bai kamata ba a faɗe ta ba bai kamata ma a saurare ta ba sau da aka ban san wani hassan basri din ba ta yi wani dan bida ne na kwanan nan ban sani ba kuma ban sani ba ta yi kuma wanda yake cewa kuma da gaske kuma wai da gaske ne wai maulidi ya samo asali tun lokacin tabi'ai to sai dai sabuwar sabon kauli ne kuma za a samu yanzu amma kaulin waɗanda ma duk suke yin maulid suka yi rubuce-rubuce kan maulidin su kansu ba su ce daga wannan lokaci ya samo asali ba duk wani wanda ya rubutu don kare maulidi ya yadda cewa maulidin na a zamanin manzo Allah ba a yi a zamanin sahabbai ba a yi tabi'ai ba a yi zamanin atba'u tabi'ina ba a yi limaman nan su maliku su shafi'i su abu hanifa su bukhari su muslim su tirmidhi duk ban sani ba ya za a ga rubuce rubucen su ai babu babin maulidi ko akwai duk littafin da kai karanta na musulunci ba ga wannan ba to kaga in an ce addini ya kamata a ce su rubuta ga tsare-tsaren yadda ake yin sa ko to kaga wannan wata magana ce waɗanda suka fara maulidi a duniya kamar yadda muka sha faɗa wancan shekarar mun faɗa mun faɗa a karatuttukan mu da muka yi a shekara biyu da suka wuce ba mun yi wannan maganar ko a shekara biyu da suka wuce ni ko a ubudiya mun yi majalisi uku akan maulidi da duk shuwa da ake kawowa muka bi ta kanta gaba ɗaya muka rushe ta alhamdulillah sannan kuma dan uwa Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya ji kansa da rahama yayi wata hudu ba da duk ta girgiza su sannan kuma muka je muka yi wannan shiri na freedom wanda mun tausasa harshe yadda ya kamata a tausasa harshe wani ma ya zata wani ma wani ma da zai zata zai zai dauka wannan ma dan bid'a ne ai saboda laushin da aka yi amma saboda irin hujjoji yan kaɗan ne ma aka faɗa fa tun da ɗan lokacin ɗan kaɗan ne yan kaɗan ne amma aka kasa aka kasa haƙuri aka yi zage-zage har aka yi ƙone-ƙone wanda ya kamata a ce malaman sun fito sun ba da hujja sun ƙure mu mutanen mu duk sun koma gindinsu ai aka yi kamata ko a fito a baku hujja a ce muku ga hujjoji ga aya ga hadisi ga maganganun malamai ga maliku ga shafi ga hamal ga wani ga wani ga duk abin da suka faɗa duk ba sai ku koma can ba mu ma sai mu bi ku mu haɗu a can amma maimako a yi wannan sai kuma aka tada kai ba duk da kaga ana nuna za a yi za a yi doke doke to alamar babu hujjar baki babu hujjar faɗa saboda haka waɗanda suka fara ƙirƙiro maulidi kamar yadda yake cikin littattafai yana cikin littafin littafin subhul a'asha fi sana'atul insha na alƙalƙashandi juz'insa na uku yana na a ciki cewa waɗanda suka ƙirƙiro maulidi su ne mabiya addinin baɗiniya wato wata baƙar shi'a ce wanda su a gurinsu shugabanninsu ma alloli ne su suka fara kirkiro shi a karni na hudu su aka sani suna yi in ka duba su bola ashari ya faɗi ma yadda sarakunan suke maulidin daga baya wani a irbil a karni na shida wanda shi ba shi abba ne amma ya zo ya shiga ciki shi ma wannan bid'a din yake tara malamai a zo a yi maulidi ya ta tiƙar rawa har safe kamar yadda suyudi ya faɗa a cikin husnul maqsid fi amalil maulid ce to saura kaga inda aka samu a su yana ganin ma wannan shi ya fara yin maulidi duk da cewa magana da ya faɗa ba haka take ba waɗanda suka fara maulidi su ne daular obediya wacce suke kiran kansu daular fadimiyya su suka fara yi wai shekul islam ya taɓa cewa a shekul islam ibn taymiya ya taɓa cewa yin maulidi ja'izi ne wannan magana wani ne yake faɗa wanda bai san meye shekul islam yake faɗa ba mutumin da ba zai ja nassi daidai ba ya zai fassara shi daidai galibi waɗanda suke faɗa wannan za ka samu nassi ma ba za su sha maka daidai ba to su suke kawo wannan rudin kuma wannan rudin tuntuni mun yi magana a kansa shi wannan mai tambaya da a ce yana bibiyar karatu ma ba zai wannan tambayoyin ba na ganin ko dai kwanan da ya fara zuwa karatu ko ba ruwan shi da karatu amma yana nan kasar ne guda uku suna ta yawo a hannun jama'a ina ga inda ma ana jin su ba ma sai mun zauna muna ta maimaita ba ko ku kadai kun isa ku ba da ansoshin nan da ake ta tambaya saboda haka ba sai mun yi ta magana akan abu ɗaya ba duk shekara wannan kasukan da muka yi sun isa a je a ta neman su ana yada su shi yasa ba sai mun ware wani darasi ba na musamman shi yasa na ware darasi uku aka yi kasar uku akan wannan mas'ala din dan mu bi ta kan dukkan wata shubha don haka yana da kyau a dinga bibiyar abubuwan da suka wuce a daina dawo da mu baya mu muna da abin yi akwai abubuwa da yawa da za mu faɗa wanda ban faɗa ba saboda haka bai kamata mu yi ta maimaita abu ɗaya ba mu ta dawarura guri guda da a ce ba mu da abin da za mu faɗa sai mu tsaya mu makalewa abu ɗaya amma abubuwan da za mu faɗa suna da yawa Allah ya ba mu tsawon rai mai amfani menene hukuncin namijin da yake sanya atamfa idan atamfa ya kasance a inda yake jama'ar da yake rayuwa a gurin mace da namiji suna sa babu wani abu akwai yadin da mace za ta sa namiji zai sa kamar shaddodi din za ga mace na mace ta dinka shadda ta sa irin ta kuma namiji ya dinka ya sa dinkin ne kawai yake rarraba to haka nan idan al'ummar da ake suke sanya atamfa maza su da mata babu komai idan kuma al'ummar ka wanda kake rayuwa kaya ne na mata in ka sa to anan kayi tashagguli da mata abin da yake bambancewa shine gurin da kake zaune ba daidai bane ka shiga cikin al'ummar da suna sa atamfa ka ce ayi atamfa kayan mata ne su daina sa su a su ba kayan mata bane kai dinnan wannan kayan da kake sawa watakila in aka zo cikin wata al'umma ko mata suke sa shi ya za ka yi saboda haka abin da yake dan tantance kayan namiji da na mace shine wato al'ada ta kowace al'umma al'adar society ita ke tantance kayan namiji da mace saboda haka shi mai tambayar ya duba ga daga ina ya fito sai ya iya gina ansar a kai wannan kuma yana cewa masu sanya karatun alkur'ani a waya idan an kirawo su kawai waya ta buge da karatun alkur'ani wannan bai halatta ba haramun ne wasu suna ganin kamar sun kyautata wai maimakon ya sa kiɗa to wallahi gara ka sa kiɗa wallahi gara ka sa ɗan ƙwairo ko shata ko ɗan maraya da ka sanya karatun alkur'ani a wayarta domin a nan ka mai da karatun alkur'ani kawai wani abu da zai nusar da kai fa ana maka waya ba wai ka ɗauke shi da mahimmancin da Allah ya bashi ba alkur'ani Allah ya saukar da shi don ya zama shiriya ga mutane don ya shiryar da su don ya zama gargaɗi ba wai don kawai ya dinga faɗakar da kai ana waya ba shi yasa za ga ana fara ayar kokari yake danna dan kawai ta katse ko akan wani harafi mai karatun yake domin yana tsoron kan gaba kar wayarsa ta katse kiran da ake masa kuma mai muhimmanci ne to kaga wannan ka ɗauki alkur'ani daga bigiran da Allah ya saukar da shi ka ɗora shi a gunda ba nan ya kamata ba saboda haka bai halatta ba yan uwa suna yin wannan da da waya abin nan da sa kiran sallah da sa karatun qur'ani duk bai dace ba ka iya sa sallama wannan babu komai assalamu alaikum daman kalma ce da ake faɗakar da ita ta ta neman izini ko wani abu ko da mai wayar ya daga shi ma abinda zai bude maka da shi kenan in musulmi ne ya ce maka assalamu alaikum amma ka sa alqur'ani a cikin wayar ka wannan bai halatta ba da ka sa alqur'ani da ka sa alqur'ani gara ka sa waka gara ka sa kida wanda ya fi sauki sauki a zunubi da laifi sama da ka sa alqur'ani don haka ya kamata in kwaye hattara to wannan kuma yake cewa Uh, malam ina da ina da mata kuma ta ce mun ba ta son gemu ba ta son gani na da gemu to zan iya askewa tunda matan nan a yau ba ta fi kwana biyu da zuwa gidana ba to wannan mata ta shigo maka gida da sharri Allah ya kiyaye ka Allah ya maka tsari in dai matar da bata fi kwana biyu ba ta fara kokarin dora ka akan barna akan hanyar shedan lalle wannan mata shedani ya ce sai kayi da gaske Allah ya kare ka kuma ka sani wannan mata ba za ta iya halatta maka haram ba aske girbin ka haramun ne matan nan da yadda kake son ta bata isa ta halatta maka haram ba in kuma ka bita to ka sani cewa ka kauce hanya ka roƙi Allah Allah ya gyara ta wannan kuma yake cewa menene manufar ƙungiyar hudebiya wadda ake kiran masu muke kiran su da masu sassauƙar ra'ayi dan Allah wacce irin aƙida ce wannan ni ban san su ba wallahi bari in ga maka aƙidin su ban san su ba ka je ka bincike su su maka labarin aƙidar su amma ban san su ba wacce ƙungiya ce wannan ban san ta ba wannan kuma yana cewa dan Allah menene takamaiman watan da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama to takamaiman watan da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama sabani malamai suka yi tai wasu ce rabiul awwal wasu ce rajab wasu ce ramadan kowa ya faɗi maganar da yake ganin ita ce daidai shi yasa babu wani takamaiman kauli wanda malamai suka ittifaki a kansa shi yana daga cikin abubuwan ma da ake ta ainihin raddi ga waɗanda suka rike wannan wata a matsayin watan maulidi cewa malaman musulunci ba ba su yi ijma'i akan wannan watan ba saboda haka a gurin wasu ba ba da watan kuke maulidin ba kuma da wani abu ne ake ai ba za a manta watan ba inda wani abu ne da ake tun zamanin sabai da tabi'ai ya za a yi ta sabani kan watan yanzu ana ta sabani kan yaushe ne ake aka farlanta mana azumi ai babu kowa ya san ramadan in ya zo shi ne ake azumi a ciki illa ya ka a yi sabani yaushe ne yake kamawa amma ba watan ba wannan kuma yace a shekarar da aka saukar da ayar hajji manzon Allah an ce bai je bai samu daman zuwa ba sai ya tura wani sahabi to wa aka tura sannan kuma waye koya wa sahabbai aikin hajji din wanda aka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shine sayyidina abubakar shi je yayi hajji a wannan shekarar tare da musulmin da suka fita hajji kuma sun je sun yi ne a bisa koyarwar da suka san ana yin hajji ba tare da wani shiryarwa irin ta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya azaman a lokacin da ya hajji ba wato lokacin da annabi ya hajji a lokacin ya yi ta yin wasu abubuwa yana cewa ku zo an nema nasikakum amma a karan farko wannan tsare-tsaren duk ba su zo ba sai a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hajji sannan wasu tsare-tsaren suka shigo abinda aka kawar a hajjin da sayyidina abubakar ya je shine bauta abinda ya shafi bautar gumaka dukkanin abubuwan da ake bautawa annabi sallallahu alaihi wasallama a yayi umarni a kauce musu da wasu abubuwa da ake na shirka na jahiliya sannan kuma a hana duk waɗanda suke yin dawafi tsirara su daina dawafi tsirara wannan duk an yi lokacin da sayyidina abubakar ya je hajji amma sauran wasu abubuwa ƙanana da aka sani ana yi a hajji wannan sai lokacin da manzo Allah ya je sannan ya nuna musu shi a aikace waɗanda suka yi a wancan shekarar haka aka aka so su yi dan haka annabi sallallahu alaihi ya tura su sannan haka ajin su ta yi a yadda suka yi ta sannan kuma waɗanda suka zo suka yi daga baya su ma sun yi ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da su Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu da gamdakatar wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in وإذ آتينا موسى الكتاب